naira miliyan 20 domin yin tiyata ido tare da ba da magani kyauta ga al'ummar mazaɓarsa. Dan majalisar Honorable Salisu Hamdari Maye ya ɗauki nauyin duba lafiyar ido na mutum sama da 700 da ke cikin karamar hukumar kankiya da ke fama da lalurar ciwon ido da yake bayyana yadda aikin zai kasance. Likita mai kula da tantance masu lalurar idon Dr. Nasir Rumi ya ce. abin da muke so a lakunan ku gane aikin ya canza akan yadda kuka san shi baya dole ya canza a bara wa'anda muka ɗauka aka yi wa aiki an musu aiki a kan naira dubu tamanin da hudu a kuma bana mun mai da aiki naira dubu ɗari da biyar kuma wasu sai an same su a nan ciki wanda a bara mun musu aiki na ido ɗaya bana gashi sun dawo za a yi musu ɗayan gida wasu kuma a wannan lokacin aka ɗauki nauyin aiki na idanun guda biyu wasu kwana hudu suke wasu uku suke wasu biyu suka a can a gadon ƙaya saboda haka wannan karan aikin nan mun zo mun zauna da su foundation su ainihin caman na lokacin da kuma shi mai gemu muna ga ya za a zo domin a taimaka muku ku da kuke a wannan karamar hukuma aka biya wannan kudade na aiki mutum akalla ba kasar ba abin da ya aje an aje kudin mutum 200 waɗanda za a yi wa aiki yanzu misali naira dubu ɗari da biyar so ɗari biyu kudin nan ba ƙalilan ba to me za a yi a yi musu a nashi jawabin babban bako mai kaddamar da aikin idon shugaban karamar hukumar kankiya honorable musa mai kuɗi kankiya ya yaba ma honorable salisu hamda rimaye akan aikin alkhairi da yake yi ma al'ummar karamar hukumar kankiya da kewaye babban abin da ke nasarar na farko Shi ne a kano ne ke lalura kowa ciwon ido ya kasu kashi kashi kashi kashi kashi don aka gano me ke matsalai kuma a bata magani kaga za a buɗe ƙusa a bisa kanta ba a yi magani daban ciwo daban ba wa'anda suka zo wannan program na shekarar da ta wuce sun shaida cewa likitocin nan kwararru ne da suka san aikin su kuma suke da kayan aikin to su dai ne bana allah ya su suka kawo aka ɗauki ɗawainiyarsu da nauyinsu wanda ɗan majalisa ke yi za su kuma yi wannan aikin a bana muna roƙon allah ya sa duk wanda ya halarci wannan wuri da lalura to wannan lokaci ya zama shi ne tsala ta warke shi kwata-kwata muna roƙon allah ya ba kowa lafiya ya kuma zaunar da mu lafiya baki ɗaya sannan babban abin da zan roƙa shine haɗin kai haƙuri a ba ma'aikatan nan goyon baya a yi haƙuri kada a fara ma wani yanzu wani ya ce shi ma sai an mashi yanzu ɗaya bayan ɗaya ba a yi tun akwai mutane da yawa dole sai an yi haƙuri sannan a samu biyan buƙata. tun da farko da yake gabatar da jawabin maraba shugaban gidauniyar malam sadiq ahmad ya yi maraba ga mahalta taron tare da yin addu'a kamar yadda kowa zo wurin lafiya allah ya maida shi gidan shi lafiya shi ma a nashi jawabin dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar kankiya wanda ya samu wakilcin comrade murtala aliyu ya bayyana cewa wancan shekara an ba mutum ɗari biyar da uku magani saboda haka jimilla gabaki ɗaya an yi mutum ɗari shida da ishirin da uku aiki last wanda aka yi na waccan shekarar wannan shekarar an raba biyu yanzu haka muna da rijistar mutane a nan sama da mutum ɗari uku a nan sannan kamar yadda mai girma cewa mun yi magana za a je district na rimaye su ma za a yi matanmu shi ne bawan allah ne yana ayyuka na alkhairi iri iri waɗanda ke taɓa zukatan al'umma kai tsaye yadda yake faranta mana rai Allah ta'ala ya faranta mashi rai ubangiji Allah da muke fata Allah ya ba kowa lafiya shi Allah ya warware mashi zuciya shi Allah ya haskaka mashi Allah ba shi nasaru abin da yake nema Da ƙarshe shi ma da yake gabatar da jawabin godiya shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar kankiya Alhaji Ashiru Hamis Magam an kasa kankiya kashi gida biyu kankiya distir su ne nan aka zo aka haɗu akwai kuma gobe in Allah kai mu za a tafi rimaye waɗanda kuntu ne magam da rima da tsadu za su haɗu su kuma can za a yi irin wannan aiki da za a yi maku yau insha Allah abin da muke cewa kamar yadda mai jawabi ya faɗa cewa komin dare in dai kuna nan za a yi maku aiki illa iyaka a yi haku za a yi abin da ya kamata kuma mana yi kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya sanya duk wanda za a ba magani ko za a yi mai aiki ya samu nasarar wannan abu da zo neman Taron kaddamar da shirin da aka gudanar a asibitin kula da lafiya a matakin farko da garin Kankiya ya samu halartar kansiloli da kansiloli sassa na karamar hukumar wakilin hakimi shugaban yakin neman zaben Honorable Salisu Hamza Rimai na shekara ta 2023 Alhaji Sani Kado da dai sauran al'umma. Ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Nasir Faskari Mobile Media